amma dai bara a rasa wani dan dabaru daga gare ka aini na musamman ne to ai shikenan ka bana idiya mana yawa tabbas na san da bayan yana ƙaunar wannan yarinyar idan aka shirya tugun cewa an ɗauke wannan yarinyar tabbas ba zan yi ƙasa a gwiwa ba da gudun shi zaki gan shi ya ƙara so sassaukar shawara gaskiya na gode ma na gode ma sosai na gode Ina jinki. A kike magana. Eh, eh, ina jinki. Sahirin gaskiya wasu mutane sun zo sun sace Anjali. Eh? Kai wani abu ya kyau, to yanzu mu zuba ido kawai mu gani. Kai, kaga wata hadadiya. Hello. Ya aka yi ne teka? A ina jin ka yana bai. Kana ina? Gani na makarantar samu shi zan dauke ta. A yanzu haka ina wajen. To komai daidai ne a gurin? Ai komai nake faɗa ma daidai. Sai abubuwan burgewa. Ka dai duba da idan basira. ai dan wani faɗa ba komai normal ne ka duba shin da akwai wanda kake kokonto akan sa ne to anan dai ban fara ganin wanda nake kokonto ba tukun kai na ga wasu mutane da shigar bagajen kaya wallahi kamar yan daba to shikenan ka saurare ni da kyau ga suna suna fitowa daga cikin wa. amma ba kamar akwai wani manakisa wace irin manakisa kake magana a dan wa gaba ɗaya fa kowa ya saka fuskar roba a sa fa kai ka tabbatar ka cire ba kowa wannan fuskar domin ta kowane hali ina son a kawo min yarinyar nan kai kai kai ku duba su da kyau a angelina kai dala yarinya ta zo mu tafi <laughs> ga haske ya labai kai na musamman ne fa anki na gode miki fa sosai domin gashi na samu na zo cikin lokaci shi kenan ya shege min aidiyata saka min albarka albarka shin kin taba garin wacce take a cikin wannan hoton ban taba gani ba Anjali ya kamata ki kula sosai kada ki faɗi. Kawo da ba! Zo nan yarinya ta <laughs> ya aka yi ne eh? Ina so ka yi ma yaro na addu'a bai da lafiya domin ya samu lafiya. Ku kasance kuna gabatar da addu'a a gida akan lokaci. shi kuma abin bauta zai amsa shi kenan malam na gode Haba da musa ka fa mutum ne mai cikakken ilimi sannan kuma kaddara ka a kowane lokaci tana tare da kai sandiya tana ji da ni ka duba abin da ta bani ai bari in in fara kafta kafin su zo su hana na samu da abincin ka ga shashashan ya zo ai ka zo a lokacin da ya dace wannan ai gaskiya ka faɗa a ba komai dai wannan ai na ta tsare yadda za a gyara mazaunin cin abinci to menene bukatar haka din kawai ka bar shi yana eh, ba komai fa babu komai ai na faɗa maka madam sandiya ita da ta da man dakarin wannan saboda in mata addu'o'i wato kai kadai zaka cinye kenan ma wai da yake na dauka cewa abincin ne kadai ne shi yasa ka gani ma baki ɗaya na kasance to ai sai ka cinye nagode kai wannan jalab wannan kuma masa kai ga wannan kofa tan ganyaye ne magaji fatan ganyaye kuma wa To ai sai ka kwashe. Na ma ai zan kwashe. Ni abin da kake shirin yi ne nake da bukatar kuma na sani. Wai mai kake bukata ne ta zan zan fada? Kamar da abin da nake ji mana. Gaskiya kai ma dukari ne. Kai gaskiya kana da matukar abubuwa da musamman. Mu je ka sato wani kawai. Na sato kuma? Ya ni haka? Gaskiya ba zai. Aiko zaka iya. eh kenan amma dai za mu je tare akan me saboda na samu kwarin gwiwa kawai saboda ka bani shawara yadda zan yi sata wallahi abincin kare ne wannan satar ba kuma tare rasa sani aka yi ya riga da kisance ga ba bane dan Allah ki rufa mini asiri kada ki faɗa kai ta ni ko mace mata ta a hanta ya cikin kitchen din ba wayo Allah idan ma ban yi abin da dai ba sani babu shakka zai ya sheke ni na tabbata ko zuwa nan gaba ba zai kyale ni ba yana ji ko ai idan kina so ki kama ni ba kai da za ki kama ni ba sai ya kyan makala kayan yan sanda ko na kafin na kamo ko da yake ma haka ne saboda yawan aikin da nake fafatawa a gidan nan dan na dauke wani abin ai ba matsala bane ba yana ganin wani abin ai ba wani shakwaki bane ko Thank you. wai me kake yi ne ka bude wannan gurin ka duba kai ke duba mana kiɗan yi ƙasa ƙasa banda daga murya wa me ya faru ne a deba deba yaya aka yi me kake a wannan wajen kuma cikin dare haka a dan shayi na zo na da dan hada haka wannan ai kurin sata ne me ya bukata akan haka din ah, wannan ta ina ya shigo a tayin da ya shigo ni ma ta za a na sani wato da na je ka je ka sa shi a shara baka ji ba ko shan banza wato na san dukkanin abin da kake wannan sabon barawon da ya zo gidan nan kwanaki shi koya maka shi yasa kake yin wannan abin duka shi da ba ma shi da amfani a cikin gidan nan sha ne ma shi kwata kwata ba shi da mutunci yasa kai abu kai ku kunya ma baka ji fice ka bar nan wajen maza maza da wani abu na musamman. Ba bukata. Haba haba dai kawo. Na san cewa kana da bukatar wannan abun bai kamata a ce ka bar shi ba. Kawo ka tuna baya mana. Kada ki damu ba zan taba miki nisa ba. To ba sai a kafta ba. Ai in dai kina da bukata kawai shi ke. Idan ni ne nasara akan ka. Wancan lokacin ke kike yi amma wannan bana da bukata. Kamar yadda na gaya ma a baya. Idan dai hannar dake ba mai karawa da ni. Kina ga idan shawaran mutanen gida suka gane abin da kika saka gaba kina ganin za su kyale ki? Ai ba abin da za su iya mun. To amma shi ba. Baba na kenan. Eh yanzu dai kin gane abin da nake nufi eh ko? Eh mana. yanzu dai kaka fara cin wannan dama jira nake yi to yaya ka ji gaskiyar magana haɗin ki yayi kyau wato ni ba ku ganni ba ko oh ta sake dawo ya labai wai me yake faruwa ya naji kana fama da kafariya bana so nisa da juna yanzu ma kuma ka zauna na gode shin zaka iya bani koda minti da? a'a me yasa doka na zaka yi ba zan dake ka ba a'a a kada ka damu mm. na rantse maka to ka yi alƙawari to na yi maka alƙawari da kaina <laughs> ya isa ya isa ya isa a wannan ai yayi kaɗan ai a haka ma ina faɗa ma sai ta bugar da ni gaba ɗaya ban san tsawon lokacin da kake so in bugu ba <clears throat> ka gane ko ta ga na fahimci daga baya cewa kai mutum ne mai matukar basira sosai ah, a ni da ma da haka aka haife ni ai ya kamata mu fara wasan ne domin lokaci yana ƙurewa wasa kuma waye wace game zamu yi kenan wasan waka da rairayi shi zamu gabatar daga nan zan yi maka tambaya guda hudu kai ma kuma za ka kamar ya kenan to shi kenan yanzu menene tambayar ka daya a hada da daya nawa kenan <laughs> wai ɗaya haɗa da ɗaya eh, nawa kenan ko <laughs> wai kuma yamsa kake da bukata a gare ni to ana da irin shashancin banza da wabi ne <laughs> to ka faɗa min mana na da cewa ka sani mai ƙwaƙwalwa da kake ta kuma ɗaya a haɗa da ɗaya haka ɗaya hada da ɗaya biyu kenan ai haka ne eh wannan kenan eh mana da kuma wannan eh kware kuwa idan aka hada bayo sha ɗaya ke ya za ya zama sha ɗaya ya aka ga zama sha ɗaya <laughs> wato dama ka shirya ne saboda ka dike ni wato ka manta cewa alƙawarin da ka ɗauka cewa ba za ka dike ni ba ka manta kenan shikenan mu koma tambaya ne bana na da bukata eh to me saka dan uwa ai ina na riga da na san cewa doka na kawai za ka yi ta yi a shikenan ba zan ƙara dukanka ba ka gane ko mu koma tambaya ta biyu kawai ka iya rawa kamar yaya a ina nufin idan ka ji kiɗa zaka iya yin rawa a tun na dan karamin irin rawa da na iya kuma ba wanda baya mamaki idan ina cashewa me haka kamar wanda zai tashi sama yawa na riga na gane komai ina kwaikwayon aminta ne babu wanda bai iya wannan ba yawa shi yake nan ko to ba ma sha kawai mu kwankwada yawa ba muna kawai mu lauda madalla ya kwariya ɗan jira ne ya naga kuma kayi sama ka riga da kasan abita bacan da akwai tsayi eh <laughs> aiki do aiki ne mene aiki na kiran Allah ya faru baka yi da sauri ne me yawa wasa me yawa wasa me yawa wasa yayi kyau gargajiya motsa jiki waƙar gargajiya ba yeah bare kawai hawa ne barna ya ga ya ah dakata dakata dakata dakata uh, kai gaskiya zo zo zo zo zo zo zo zo zo zo mana zo daga nan gurin zauna <laughs> mutumi na kenan kai kai kaga yadda ka gabatar da irin wannan rawar haka mai kyau ta da dai yanzu ka gama tambayoyinka na ya kuma yanzu na zan shararo maka dawa ka gane to shi ke shari'a ko menene a ciki na wanda babu shi a cikin ka ka gani ba na rikitar da kai <laughs> ha wala na rikitar da kai <laughs> ha abin da yake cike na wanda babu shi a cikin ka fada zuciya eh Zuciya wacce babu ita a tattare da kai ta bibiyan 'yan mata ga wata yarinya ta kware maka tana ta bibiyar ka amma kuma kai yanzu abin ba da bai shafa ka ba kake ta shashanci a kai. A kowane lokaci na fuskanci baka son kasancewa da ni ni kuma zan tafa man roƙon Ubangiji har sai ya sa ka jiyo da hankalinka gare ni. A ƙarshe dai wani yarinya tana ƙaunar ka sosai amma me yasa ba za ka karɓi soyayyarta ba? To yau mata kunna me dalilin ka na zuwa nan? me ya sanya kake kulawa da mu ha gaskiyar magana na girgiza da jin wani labarin amma ya ake ko ya share ka haka kuma wannan maganar kada ka faɗa ma kowa aikinka na 'yan sanda ne yaro na mugaye suna iya kalubarantar ka don allah ku kula sosai yaro na na fuskanci duk lokacin da ka sanya wannan kayan 'yan sandan naka gaskiya matar ka tana matukar tsorata ni kaina ina jin tsoron amma to menene hakan baba ne fa yarinya ta alƙawari zaka halarci bukukuwan makarantar mu gashi kuma ka san yau ne ranar gabatarwa baba da yake babanki zai tafi gurin aikinsa ni kuma za mu zauna tare da ke. sauri sauri sauri yawa yayi mana mamanki kamar ta ɓata rai maza ki je gurin ta barka da safiya yallaɓai barka dai yallaɓai mai wana kundi ne wanda yake dauke da bayanai mai baka kariya dai ba muna ganin kamar da akwai matsala yallaɓai wannan dai ba ne shi shine dai ba yallaɓai to amma wane ne kenan a gidana wannan yarinya anjali ita ce wacce ta lashe wannan nasara a cikin wannan makaranta ta wannan gasa da aka gabatar yau wacce ta kasance gwarzuwa a cikin wannan gasa da aka yi ita ce anjali ta farko da ta lashe wannan gasa a karan farko anjali daga wannan mataki kuma ta fuskanci tsallakawa zuwa mataki na gaba yadda ta yi kokarin karawa da gwarzayen 'yan wasa kuma ta yi nasara a kansu. Taiga, wani wanda yake ba mu kariya a gidan nama a matsayin shi ne dai ba, to ba dai ba ne. Ka tabbatar ka kula da komai, ina zuwa yanzu na. Kina ji ko yarinya ta? Dalla ki zauna a nan gurin yanzu nan ina zuwa ko? Ki dalla ku kula min da ita. Kai, ya haka?